To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu sauraron mu akan wannan shafi na sarki zaki MKK jama'a muna tare da Maulana Imam Sheikh Munir Adam Oza uh, insha Allahu za mu je mu ji uh, yabo na Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda muna cikin watan Maulidi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Sheikh Munir ya yi mana wani magana mai ma'ana wannan magana mai ma'ana wai a cikin Kur'ani ma Allah bai ce ka so iyayenka ba kuma wai yana kalubalantan duk wanda yake musu akan haka Allah bai ce ka so iyayenka ba amma otomatik kana son iyayenka wanda kuma Allah ce wai ka so shi ya fi iyayenka ya fi kanka da kanka ai ba za ka je neman inda aka ce wai a so shi ba ma a cikin alkur'ani shi yasa muna cikin watan fiyayyen ah, halitta a sallallahu alaihi wasallam za mu ji ah, baiti kaɗan na minti ɗaya na annabi sallallahu alaihi wasallam shi mu dawo akan wannan topic mai dogon zaure wanda shak mune adam koza zai amfanar da mu akan haka shi yasa jama'a kuma mu je mu ji zikiri na annabi sallallahu alaihi mu dawo طيب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت باسمي ثم أهلي وإلدتي سرا وحول الهاشمي نتجمع وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعموم التشويع أجمع أكتع أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع فألقى عصاها واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عينك تدمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وما بال هذا الشوق والشمل جامع وذا الحبل موصول فما الوصل يمنع فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع فبعث إبراهيم للشوق واحد فلست أثنيه ولم أكن أجمع وهو المصطفى خير الخلائق أحمد به قوت روحي عنده القلب يخشع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عكفت على باب النبي محمد ومن رام دري فهو أدى وأنفع بمكة بالمطاع بخيف ومشعر دياء رسول الله للطرفي المعروف بغار حراء بالمحسب لا أرى رفيقا سوى الهادي به أتمتع To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa tuhu, jama'a muna tare da babban malaminmu Shak Munir Adam Oza babban malaminmu kenan gaskiya da zai zo ya fahimtar da mu kuma ya amfanar da mu jama'a uh, zantuttuka ya tashi sosai waɗanda wanda uh, mu gaba ɗaya suke ganin cewa a'a abin su tashi su tsaya ne su kawo stop to that saboda akwai wasu da yawa kamar kan da malamin adam koza ya yi magana shekaran jiya cewa akwai wani kamar ire-iren mu in muka zo muna jin malami in ka ga malami yana yawan karanta aya ya kawo ababa da yawa kai a wurinka ya kawo maka hujja ya gama da kai shi yasa wala Allah irin aya da ababen da ke malami zai kawo bai ma danganta kan abin da ma wala Allah ake so ake eh, maudu'in ba ma shin me malam yake son ya nuna mana a haka shin za a iya haɗa tijjaniya da shi'a tijjaniya da shi'a uwa ɗaya uba ɗaya ne tijjaniya za ka iya yin tijjaniya kuma ka yi shi'a to kaga kaman kanda muka ga uh, su sauran mallum'anmu kaman su shak nasir ado musa da kuma shak abul fatih sani a tijjani suka nuna za su yi majalisi a haka wanda tare da Sheikh Munir Adam Koza an taba zama aka yi irin haka kan wannan topic guda-guda ɗaya-ɗaya na gani ya kusa ya kai shekara kenan to wannan zantuttuka ta sake dawowa to Sheikh Munir Adam Koza irin majalisin da za a yi a nan albishirinmu Sheikh ya yi mana alkawari cewa zai bi daki-daki shi ma zai yi majalisi zai yi shi siris ne kaɗan-kaɗan har a gane a bayyana ya gane a gane abin da ake nufi shin za a iya a yi tijjaniya da shi'a mai sufaye suka faɗa a kan shi'a a kan shi'a halakar shi'a da tijjaniya shi sa she kabi malluma da hankali kuma da hakuri ko me ke zuciyanka in kana tijjaniya ko me ke zuciyanka ka yi kokari ka cire ko Wani kyashi ne ka zauna ka saulari malam in baka saulari har karshe ba ko baka iya kayi kokari ka cire abin da ke zuciyanka ba ba za ka taba fahimta ba haka in kana shi'a in baka yi kokari ka yi kokari ka ji me malam yake nufi ba ko me malam zai faɗa ba har ƙarshe baka iya kakwatar da hankalinka ba ba za ka iya ka fahimci mai malam yake nufi ba haka in kana izala wala Allah kai kuma a hankalinka all the time kana ganin cewa wannan abu abin da kai kuma a'a za ka zo ka samu wani weapon ne a kai to baka iya kakwatar da hankalinka ka bibiya tsakanin tijjaniya da shi'a wani irin halaka ke tsakaninsu na mutuntawa ne ko dai a'a na tarayya ne ko dai a'a menene in kana izala baka iya kai ma ka kwatar da hankalinka ka gane a'a wa'annan malluma kamar abin da shak malam munir adam ko zai karantar da mu baka iya ka kwatar da hankalinka kana fita kana e, ka zo ka zabi wani kaɗan abin da malam zai faɗa ka yanka kai abin da kai kake so zai maka amfani ba wannan makanka amma in kana kai ma tijaniya ne shi'a ne kur'aniyu ne menene a'a abinda shak yake so wannan karatu kamar kan da muka kawo karatu na rudanin albani ana bi daki bayan daki bayan daki to shak kuma ya ce mana a'a shi ma wannan karatu haka zai mana domin mu gane mu fahimta wani irin halaka ke tsakanin shi'a da tijaniya shin ana iya a yi tijaniya da shi'a me wannan a zance na tijjaniya da shi'a ba zance ne na zage-zage ba zance ne ta ilimi da ni da kai ba za mu iya mu fahimta ba face mun bi mallumma su iya su amfanar da mu sa jama'a malam zai fara mana karatu na minti arba'in insha Allahu mu bude layi minti ashirin insha Allahu duk sati haka za mu yi domin malam kuma ya samu dama shi ma ya yi sauran ayyuka da yawa to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya shek wa alaina wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masha Allah shek shugabanmu mujtahidi sarki zaki wai wai ya zubi lahi shehi <laughs> alwaji sauran masu mutaba'ar mu yanzu kawo shehida ina wa kowa lale marhabin da kasancewar mu a wannan lokaci mai albarka muna kuma sabunta godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala hmm. da Malam Bello Abubakar. Jama'a ku yi hakuri a network gun shehi ne? Network zai dawo mana yanzu ku yi hakuri. Jama'a mu yi hakuri network gun shehi ne zai dawo mana yanzu. A abin da kuma muke roƙo shi ne hmm. Ana ji na yanzu? Aha, masha Allah, eh ya ana jin ka. Ina da wata matsala layin wayan da nake amfani da ita kuma ita ce wayan da mutane suke kira har wa yau. Wai ya billahi. Na'am. So da an fara program din sai kaga kira ya shigo dole sai ya tsaya. Na'am, na'am, na'am. To yanzu ya dawo. Masha Allah. Don Allah masu kiran shai ku dina. amin amin amin malam suleiman ina gaisuwa na gode da wannan babban addu'an da kai mani na gode sosai adam wali na gode ah, don allah masu kira ah, layin shaihi don allah ku dena ku yi hakuri saboda allah ku bar mu ji karatu masu kiran layin shaihi don allah ku yi hakuri ku bar shaihi mana karatu to shaihi ya dawo bismillah shaihi a yi haƙuri da Allah ‘yan uwa musamman sarki zaki da sauran ‘yan uwa. Masha Allah A yi haƙuri da wannan katsewar da za a yi ta gani. Masha Allah. Wani zai ce me yasa muke haka? Ka san mu da ke ba roƙo muke ba muna yin abu da iya abin da gare mu. <laughs> So iya abin da gare mu shi muke aiki da shi. Muna fata Allah ya ƙara buɗa mana mu ƙara inganta harkokin da'awar mu fiye da yadda suke yanzu. Allah ya hore mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mu ba mu roki kowa ba amma za mu dogara da abin da gare mu za mu yi iya abin da ya yi mun gode wa Allah abin da ya kasa kuma sai mana za mu ayi mana abuwa. alhamdulillah ah, ah, kamar yadda na faɗa muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala hmm. da ya kaddare mu haduwa a wannan lokacin abu na biyu muna roƙon Allah ikhlasi hmm. ah, abin da muke yi addini ne to duk abin da aka yi shi da addini ya zama na ba ikhlasi a ciki Allah baya amsa wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci bayi su masa bauta su bauta masa da ikhlasi hmm. so muna roƙon Allah ya ba mu ikhlasi abu na biyu kalmomin mu za a ga kamar suna taimakawa ne cikin rabuwar kawunan al'umma amma kar Allah ya sa mu zama masu raba kan al'umma muna fatan Allah ya sa al'umma ta haɗe za a ga mun dage muna ta magana a kan saɓani da ke tsakanin juna. Wato, kafin in shiga maudu'i na, zan ba da kissata da wani malami a Isa Kaita College of Education a Dutsen ma. Ya taɓa faɗa mun lokacin da ɗan ƙananan shekaru na haka kuma makarantar boko sai yake ga kamar za a iya farauta ta irin wannan makarantun. Hmm. Sai yake ce mun shi yana birge shi amma matsala ta ya gani wai ina ɗariƙa shi yana so ya ban shawara duka ƙungiyoyin addini na in tattara su in aje in zo in yi musulunci zalla saboda ƙungiyoyin nan duk sun raba kawunan addini na ce masa to gafata malam idan wannan na fahimce ka kamar kana kishin yadda addini ya rarrabu baka so so kake al'umma su haɗu sai ce eh haka yake nufi sai na ce mai to in kana so ka bada gudunmawa shi al'umma su haɗu to ka yi kokari cikin kungiyoyin addinin da muke da su yanzu ka yi kokari ka diba ɗaya wadda ta kwantar ma da hankali ka shiga wannan shine gudunmuwar da zaka ba addini kawai kan shi ci gaba da haduwa hmm. sai ce bai gane ba na ce abin da yasa na faɗa ma haka na ce yanzu a dutsen ma kungiyar addini nawa ka sani sai ce ya san izala akwai yan tijjaniya akwai yan shi'a akwai yan kalakatu kungiya hudu ce hmm. na ce to wannan kungiyar hudu in kana so ka taimaki addini kan shi na rabuwa cikin hudun zaka diba ɗaya ka shiga hmm. na ce idan idan baka yi haka ba ka zo ka rika cewa a bar tijjaniyar a bar izalar a bar shi'ar a bar ƙala-ƙaton, kawai a zo a yi musulunci zalla abin da zai faru hudun nan duka ba za a bari ba amma kuma kai yanzu da kai da wasu mutane da suka fara binka sai ku zama kungiya daban sai a muku suna da haka yanzu kungiyoyi maimakon hudu sun koma biyar a dutsen <laughs> na'am kaga baka taimaka addini kan shi haɗu ba sai dai ka ƙara taimakawa ya rabu saboda haka tun da an riga an rabun hmm. to a yi haƙuri kowa ya lizamci abin da ya fahimta ya bauta wa Allah a kai ya nemi dacewa ya yi ta'adda duk mutum ga wani lagani duk mutumin da yake ɗariƙa ko yake izala ko yake shi'a ko yake kowane ɓangaren addini in dai yana sallah ya yarda la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ya fahimci shi'an nan dan addini ne sai ya ci gaba da duk in yayi sallah ya nutsu sosai da ikhlasi ya aje cewa yana yin shi'a dan kungiyanci ko ya aje cewa yana dariƙa dan kungiyanci ko ya aje yana shi a izala dan kungiyanci a'a ya ci gaba da faɗa wa Allah Allah ina roƙo ka tsora ni akan hanyar da zan sadu da kai lami lafiya na kama shi'a ta ne saboda tunanin ita ce za ta sada ni da kai lami lafiya in akwai kusa kusakurai Allah ka canza muni. wallahi in ya zama haka Allah zai dora shi akan hanya madaidaiciya hmm. duk abin da yasa muke ta fuskantar matsaloli muna rike abin da muke rikewa sai mu sa ta asubanci to abin da nake so in yi shimfiɗa da shi a nan shine na farko kar mu zama dillalan da za mu raba kan al'ummar musulmi na biyu duk abin da muke a kai mu tafi akan cewa shine fahimtar mu shine muke fatan mu haɗu da Allah lafiya a kai sauran waɗanda muka raba su a inda muka rabu mu diba wurin haɗuwan mu yafi yawa aka wurin rabuwa dukkan mu mun haɗu la ilaha illallah dukkanin mu ba wanda yake bautar wani Allah mun haɗa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama annabin mu ne mun haɗa alƙur'ani littafin mu ne mun haɗa alƙibla ka'aba alƙiblan mu ce kuma dukkanmu muna amsa sunan musulunci ko na ce ni ɗan ɗariƙa ne yana nufin wani far'i ne a musulunci amma ni ba za ka ce min kirista ka ba ba za ka ce min bai in ba wanda ya ce shi ɗan izala ne yana nufin shi musulmi ne amma yana wada fahimta irin ta mutanen izala amma ba za ka ce mai kirista ya kyale ka ba ko ka ce mai bayhude ya kyale ka shi har yanzu ya da musulmi ne haka wanda yake shi a ba za ka danganta shi da wani addinin da ba na musulunci bai ce eh shine addini duk mun yarda mu musulmi ne ashe mun yarda dukkan mu rumfar musulunci ta haɗa mu mhm. fahimta ce a ƙasa take rabawa to waɗannan fahimtocin za mu zo mu yi ta ɗora su akan sikeli abinda nake kiran yan uwana da suke kan kowace fahimta mu aje cewa wannan fahimtar dole ita kaɗai ce daidai a'a mu zo ni da kai fahimta ka za mu baje ta a fili mu baje ta a faifai idan ta dace da koyar addini ko ta saba da ta wani malamin kabarta ba ko wannan malamin ba annabi muhammadu ne jagora sosai sallallahu alaihi wasallam na'am idan ku bata ci karo ba da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ci gaba da rikewa in ka rike kar a ce kana koyi da malam wani a'a kana koyi da annabi muhammadu ne dalili kuwa malam wanan nan da ya saba da annabi da ka bar shi so idan kuma aka samu wannan wani abu ne wanda ba a samu dilala kada iya ba daga qur'ani ko daga sunnan manzon Allah to a nan ne ake barin majali ga malamai su yi ijtihadi ce ce to ni tunda ba a samu nassi sarihi ba kada iya dilalaci daga Allah ko daga manzon Allah akan wannan matsalar to ina ganin ta yi kama da ƙauli kaza na Allah ko ta yi kama da ƙauli kaza na manzan Allah zan riƙe ta a fahimta kaza to nan ne asalin fahimta shi ke bambanta ba kuma hmm. dole abin da ka fahimta bai zama ni shi na fahimta ne kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta daribin al'umman musulmi tun farkon zamani ya nuna musu ana iya saba fahimta in dai ba nasi ba ne sarihi ya zo da dilala kaɗa'iyya don kun saba fahimta zai tabbatar da wancan ya tabbatar da wannan shi kenan ce kowa ya yi daidai kullum malamai suna misali da hadisin wannan na man kana minkum sami'an wa muti'an wala yusalli yanal al-asra illa fi bani quraiza so da haka abinda nake so mu fahimta yan mu musulmi duka kar a dauka cewa ni yanzu nazo zan kafirci shi'a ne Allahu akbar ba ni da wannan itikadin Allahu akbar masu cewa shi'a kafirai ne ma bana tare da su mm. na'am gaskiya kar a ɗauka na zo zan magana kila ranar da zan zo in yi magana akan izala don ina yi tikadin su ba yan uwana bane musulmai ba gaskiya bane duk wanda yake a kwanan nan wani ya kira ni yana mun tambaya hmm. yana cewa wai shi ya samu fatawoyi daga malamanmu guda biyu sun shi karo da juna wai za a iya bin dan izala sallah wani malami daga malamanmu ya kama sunan shi ce ya ce ba a bi ba in an bi shi ma sallar ba ce ba amma wani malami daga cikin malamanmu shi ma sai faɗi sunan shi ya ce shi kuma ya ce za a yi saboda haka yana so ya ji menene ni zan faɗa a kai sai na ce to na dan fara masa magana haka sai na tafi akan cewa malaman da suke cewa ba za a bi dan izala sallah ba ko ba za a yi sallah a masallacin yan izala ba sun tafi ne akan ayar alqur'ani ta cikin surati tauba allazina takhuzu masjidan diraran wa kufran wa tafariqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba allaha wa rasulahu min qawlu wa la yahlifuna la aranna ila alhusna husna wallahu innahum kazibun ah, la takun fihi abadan لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين wannan ayar na ce waɗancan malaman da suka ce ba za a je a yi sallah a masallacin izala ba sun dogara da wannan ayar ne na ce to amma fa mu sani ita wannan ayar dilalar ta kada'iyya akan wani masallaci ne mu ayyani wanda yana madina a wancan zamanin aka gina shi a kai ne Allah ya saukar da wannan ayar na ce amma wasu malamai suna ganin za a iya kiyasin wasu masallacai saboda wasu dalilai akan wancan masallacin to idan kiyasin ya hau daidai to shikenan sai a ce shikenan ba za a yi sallah akan akan in illa din ta zama illa ce wadda take karara ba wani rudani ba wani sabani sai yi kiyasin sauran masallaci wanda aka yi kama da wancan ai kiyasi akan shi ce amma shi ma wannan ba za a ɗauke shi nassi kaɗa'i ba na ce so da haka wannan kenan mutumin da na ce amma wanda ya itikadin yan izala musulmi ne kamar yadda na yi itikadi sai ce a ai shi bai da izala musulmi ne sai na ce to kafa karfi na baka yarda ya zala musulmi ne ce wallahi shi bai da izala musulmi ne ce to ni na yarda ya zala musulmi ne Allahu na yarda ya zala musulmi ne na'am so da haka ni yanzu ni da kai ba magana mhm. ka je ka samu wani dan uwanka wanda shi ma bai yarda izala musulmi bane sai ku ci gaba da tattaunawa amma ni a wuri na ba za mu fahimci juna ba tunda har ka rantsa ka ce baka dare zala musulmi bane to ba zan iya magana da kai ba wassalamu alaikum sai na kashe wayata <laughs> to haka ina so in ce ni ba na cikin masu shaye zala kafire ne ko ban yadda ba kawai dai ikhwanu na bagau alaina yan uwanmu ne wannan da suke ganin mun yi kuskure suke mana tawaye duk mafi yawan izalan ma ba almajiran malamanmu bane a baya sai suke ganin wani abu kaza kuskure ne sai suka bari Hmm. to abinda Imam Ali ya faɗa akan khawarij ikhwanu na bagaw alaina ni ma abinda zan faɗa akan irin mutanen Shi'a da irin mutanen Izala to amma ba fa da na faɗi haka ba ina cewa kenan 100% na fahimta Shi'a ina kai a'a bana kai dan za mu haɗa ɗan shi'a lokacin da ya so manzon Allah ya yabe shi yaban da babu guluwi a cikin shi babu kuma rage darajar manzan Allah muna tare har ɗan izala muna tare hmm. muna tare da ɗan shi'a a lokacin da ya bi wannan ahalul baiti na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk jinin manzan Allah wanda duk ya yabe shi wallahi kai ni ko Michael Johnson naji yayi wa yayi wa ahalul baiti kasida zan saurara zan yi tare da shi anan na'am sauran inda muka saba in bar mai amma nan dai tunda ina son su shi ma sai ce ina son su yi musu waka wallahi zan saurara ya yabe su zan saurara mhm. balle musulmi so da mun tafi kar ya ga mun haɗu da shi akan san manzan Allah yadda ya ce yana son manzan Allah mun haɗu nan nima yana son manzo Allah ba zan ce dan kana son annabi na bar maka annabi shikenan yace yana son ahlul baiti ba zan ce dan kana son ahlul baiti ni na bar maka su ni ba ruwana da su a'a nima yana son su mhm. da mun gangaro bangaren sahabbai sai kowa ya kama hanyar shi sai ya yi dama sai ya hagu in yi dama ya diba wasu ya zazzaga ni ko in ce udulu maudulun su adalai ne kawai yi shiru duk wanda ya zaga cikin sa ya ce ban yadda ba anan mun rabu da kai amma da an zo kan dina ali ya ce radiyallahu anhu ni ma sai in ce radiyallahu anhu na'am da an zo kan sayyidina muawiya ce la'anatullahi alaihi sai in ce radiyallahu anhu sai kaga mun rabu anan na'am <laughs> na'am da an zo kan yazidu kana ji da an zo kan yazidu yace la'anatullahi alaihi ni ma sai in ce la'anatullahi alaihi mun sake haduwa yazidu dan muawiya so anan abin da nake so wanda suke da fahimta naga kai kamar mamaki yazidu dan muawiya ba eh la'anatullahi alaihi ah wai wannan na yarda shayi wai amma mu muawiya ibn abi sufyan eh. lokacin da dan shi zai ce la'natullahi lalai sai ya ce a'a radiyallahu anhu na'am lokacin da za a ce abu sufyan na'am bin harb ya ce eh. la'natullahi lalai sai ce a'a radiyallahu anhu haka ne wannan wannan idan aka ce sayyidina abubakar ka san suna taqiya ba sa ce lalai sai na abubakar idan suna cikin yan uwansu musulmi sai in sun oh. keɓanta <laughs> na'am na'am idan sun keɓanta amma a gaban musulmi ba sa cewa Allah ya tsina abubakar ba sa faɗa mm. ɗaiɗaikunsu ne ba zan ce duka ba ɗaiɗaikunsu suna iya faɗa amma ba duka ba da yawa ma za su zo su rika ai su ba su da matsala da sai na bakar to a nan ko ba su da matsala idan ka ce su yabe shi ba za su yabe shi ba hmm. to ni kuma sai in yabi abuna na'am na'am bari yadda shehu mushehu bara radiyallahu ta'ala yake ta yaban shi da ya faɗa annabi muhammadu namiji na farko da zai faɗa bayan manzo Allah sai ya faɗi sai na abubakar Allahu akbar Allahu akbar na'am yace yace fa ala atani qudinar rasuli وتسعد كما سعد الماضون واذكر إمامهم أبا بكر الأتقى المعلى المسدد yace Allah ka yace yace Allah ka samu rabauta kamar yadda magabatan mu suka rabauta yace a cikin magabatan mu da suka rabauta kogan su kwata kwata shine sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda Allahu akbar amin Abubakar yace shine kogan su kwata kwata a magabata wanda suka samu suka rabauta kogan su kwata kwata kama sa'id kama sa'id al-maduna yace wazkur imamahum ababakar al-atq al-mu'allal musaddadu shi ne abubakar wanda ya fi kowa ji tsoron Allah shi al'ummar manzo Allah lokacin da na faɗa haka dan shi'a sai ya ji bai ji daɗi ba ko bai zaki abubakar ba amma ba zai ji daɗi ba na ce abubakar ya fi kowa tsoron Allah zai ce a shi bai yadda ba sai ya ce to ni fa na yadda kaga mun rabu da shi anan hmm, amma a gaske a gaske sai na bakar bayan manzon banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaman ya fi kowa tsoron Allah a ya fi ai ai wannan ayan qur'ani ne ai ai ayan qur'ani ne alqur'ani yake ce mana wa sayujannabu hal atqa alladhi yuti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda wannan da sai na abukar ake na san shi shi'a zai ce bayyana yadda ba eh dan shi'a zai ce bai yadda ba akan shi sai na Abubakar ne akan sai na Abubakar Allah kara masa yadda akan shi ta sabba Allahu akbar na'am Qur'ani yace al-atiqa wanda yafi kowa jin tsoron Allah yujannabu ha shi zai ne santa daga wuta shine sai na Abubakar Allahu akbar allazi yuti malahu wanda yake ta bada dukiyar shi ta zakana neman sarkaka a wurin Allah mm. wa mali adin inda min ni'matin tujza kuma duk abin da ya maka ba dan ka taɓa mai alheri bane yake son ya rama maka A'a hmm. oh, oh, oh, kawai zai maka lauce ga ya rabbil ala dan Allah zai maka. Allah ce wannan mutumin wala sauka yarda sannu a hankali sai Allah ya mai kyautar da da shi zai ce ta ishe ni ya ubangiji na gamsu haka. Allahu akbar. Kamar yadda Allah ya faɗa wa Annabi Muhammadu wala rabu yu'tika rabbuka fatarda. To hmm. haka ya faɗa masa na baka ce wala saufa yarda. Kawai a nan shi Annabi da ke da shi Allah yake magana sai masa magana da da nau'in muhatab yace wala uɗi yu'tika ya ubangiji ya ya rasulullah da sannu zan yi maka kyauta fatar da sai ka ce ka yadda shi da shi suke fira amma wancan da ke sai na bakar ake magana sai aka ce wala sauka yarda labari ake badawa kaga abubakar din nan wallahi shi ma sai na mai kyautan da zai ce sai shi ma ta ishe shi haka Allahu akbar <laughs> eh saboda haka sai na Abakar kenan cewa ya ce eh, wazkur imamahu abubakar nil atqal mu'alla hmm. shine mafi tsoron Allah shine mafi daukaka al-musaddad wanda Allah ya datar da shi ba abin da ya bisa kuskure sai na bakar al ko da an samu sabani da shi to za ka eh. iske ra'ayin da abubakar ya haushi ne katartaccen ra'ayi wani shi ya dan samu zamewa amma kuma fa ba muna so mu ci abubakar ma'asumi bane a aqidar ahlus sunna wal jama'a sahabbai ba ma'asumi bane suna iya kuskure hmm. amma abin da ake so a ce da mai kuskure ɗari da mai kuskure ɗaya hmm. wanne ne za a kaddamar shi bai kuskure ɗaya ma aisha wannan kai wannan ai kai ba maka da kuskure ana magana suwa da suwa ne to in mun ce shi ba ya da kuskure muna magana in ana magana wani shi Allah ya kara masa yadda amin amin to anan sai mu rabu hmm. idan muna anan har yanzu muna tare da izala sai dai idan ya zo kuma garin jin haushin zai wa yan shi'a martani zai wa yan shi'a raddi sai ya fada ya je kuma ya taɓa mutuncin sayyidina ali da sauran wasu sahabbai ko ahlul baiti nan ma sai mu ce to kuma kai ma nan mun rabu da kai ni dai ina jin haushin dan shi'a wallahi ba zan taɓa mutuncin sayyidina ali ba dan shi'a daban sayyidina ali daban dan ina jin haushin dan shi'a sayyidina ali daban sayyidina ali daban yanzu misali waɗanda suke kallon musulmi masu yin ta'addancin nan suna kashe mutane ba dalili sai dan waɗannan mutanen sai su rika jin haushin annabi Muhammadu sallallahu alaihi har suna katun mara kewar iyazu billahi suna ce annabi yake koya mutane ta'addanci sun yi adalci Ah, kaga musulmi daban annabi muhammadu daban idan musulmi ya dace da koyar annabi muhammadu fanima in ya saba to fa saba washi bata sawa kuma ce annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da haka ah. so daga dan shi'a daban sidna ali daban hmm. so daga zan yi wa dan shi'a martani har yanzu sidna ali ina girmama shi kamar yadda nake girmama dukkan sahabban manzon Allah ƙari akan haka kuma yana da wata martaba ƙari akan ta sahabban shi bayan kasancewar shi sahabi kuma ahlul baitin Allahu akbar martaba biyu martaba biyu kamar in ce maka martaba biyu kamar in ce maka zan fifita sayyida Aisha Allah ya mm. kara mata yadda akan sayyidatuna Asma mm. sai da Asma'u sahabiya ce ita ma kuma diyar sayyidina Abubakar ce amma kuma sai da Aisha daraja biyu sahabiya mata annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma mutum sahabiya ba matar annabi ba amma na'am na'am na'am haka anan idan har ka ji ahlus sunna wal jama'a ma sun zo suna magana tattaunawa akan fifikon sayyidina ali akan sauran sahabbai ba da mujarradin kasancewar shi sahabi ba a'a ko da sun tsere shi akan wata kasala daga cikin wata maziya daga mazaya da Allah ya musu to kuma hmm. shi kuma yana da wani abu wanda kuma ko sun dage ba za su isko ba sauran sahabban saboda shi bayan kasancewar shi sahabi duk abin da sahabbai suka samu shi ma ya samu to kuma shi jinin annabi Muhammadu ne hmm. kaga wanda ba jinin annabi oh my god don Allah masu kiran shak munir adam koza don Allah ku dena masu kiran shai su dena eh don Allah masu kiran eh, shak ku dena ina gani kuna eh, damu a network shai shai ya ga zaka ce ana bada kyautar sahabbai duk suka zo suka ansa kana ji da hmm. kyau na muna jin ka eh muna ji shek assalamu alaikum to a babai sana ganka jama'a shek ya mana wani magana mai muhimmanci a nan kuma ya warware kansa ya astafulazi ya kuma ba da fassara sosai akan haka kamar kan da ya kawo musulmi daban annabi muhammadu eh daban to shak ya nuna cewa ɗan shi'a daban Imam Ali kuma daban. Ɗan shi'a daban yake, Imam Ali kuma daban yake. Uh, kaga ya kuma kawo mana misali sosai ga musulmi da annabi masha Allah shekh ya dawo bismillah shekh ai ina ina ƙara neman afo yan uwa da Allah wallahi kira ne yake is na waye shekh ba da uwa ah, na ce idan aka zo aka yi taro aka ce za a raba wa sahabbai kyauta na'am kana ji sarki zaki na'am shekh sai sai da na abubakar ya zo sai a bashi hmm. Allah ya kara masa yadda sai da na umar ya zo sai a bashi hmm. sai da na usman ya zo sai a bashi sai da na ali ya zo sai a bashi kyautar sahabbai ce muƙaddara an musu kyauta bai ɗaya ta wani bata fita wani ba ka gane sai suka koma gefe an sallame su hmm. sai wani sai kuma mai kyauta yake to kuma na dawo jinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma su zan ba kyauta duk wanda yake da nasaba da manzon Allah ta kusa banu Hashim zan ba shi kyauta na'am sai na abakar kaga ba zai dawo ba Ba zai dawo ya amshi kyauta shi ta ishe shi haka nan sai na umar ba zai dawo ba sai na usman ba zai dawo ba Na'am. sai kaga sai na ali ya sake dawo sai sake amsa kyauta ta biyu so biyu kenan ka san abin da zai faru bayan tashi daga taro sayyidina ali zai je da kyauta biyu gida eh. amma sai na Abubakar zai je da kyauta daya yanzu shi kenan idan aka yi haka sai a ce sayyidina ali ya fi sayyidina abubakar a matsayin sahabbataka a'a bai fi shi a matsayin sahabantaka ba bayan sahabantakar Allah kuma ya ƙara mai wata kyauta ta daban wadda kuma waɗancan ba su sabu wannan maziya ce Allah ne yake keɓance wasu a wasu su waɗannan su ne abubuwan da muke so ƴan uwa su rika kallo to yanzu duk wanda zai zo ce saboda wasu sun taɓa saidina Abubakar ya jawo shi bari ya taɓa saidina Ali dan ya rama wannan yayi kuskure ko da ko da sigar raddi yazo wannan ba addinin musulunci ba hmm. ba addinin musulunci to anan sai mu ce a to kai malam ibnu taymiya da masu fahimta irin taka kai ma mun rabu yadda muka rabu da yan shi'a suka yi damu muka yi hagu a daidai lokacin da ka ji zafi kana raddi aka abin da aka wasu na bakar ka ji zafi za ka buga misali mara kyau kamar da ake buga misali yan sha suke buga misali mara kyau ga abubakar za ka ji haushi kai ma ka buga mara kyau ga aliyu ai kai ma ka zama dan shi a nan gure nan ce to anan mun rabu da kai in ka dawo mun sake haduwa shi ne abin da ke faruwa hmm. so da aka a gurguje sarki zaki wannan ina shimfiɗa dan a fahimci cin da siris ne za mu yi ta nan gaba a ji na ɗauko wata magana in ban yi wannan shimfiɗa ba sai a ce kila ina so in kaskantar da wani ne ko in fifita wani akan wani ko a ce min nasibi ko a ce min dan shi'a saboda ai matsalar inda take akwai wani abu da yake da alaka mai ta kusa sai an yi adalci ake iya rabewa akwai mutanen da da sun ganka kana yaban ahalul baiti kana kirara su kawai sai su ce ga dan shi'a kai ka ce san ahalul baiti shine shi'a kuskure ne akwai wanda da sun ji kana yaban sai na abakar da sauran sahabbai kana kirara su sai a zuwa ce maka nasibi kai kai ce son sahabbai shine nasibanci kuskure ne abin da ke faruwa ba san ahlul baiti bane kawai shi a'a bayan ka so ahlul baiti san da kake wa ahlul baiti ya ja ka kaki sahabbai to shi'a hmm. ko kuma ba dan kana son sahabbai bane kawai ka zama nasibi a sai in hamiyyar ka da san da kake wa wasu daga cikin sahabbai ya sa kana taba daraja ahlul baiti to ka zama nasibi an gane Na'am. To dan kar wata rana idan na zo magana akan Imamu Ali na faɗi darajojin shi waɗanda ba su gane ba sai su ce na zama ɗan shi'a. To ai in dai san Imamu Ali ne shi'a ai kowa ma ɗan shi'a ne in dai musulmin kirki ne. <laughs> In dai musulmin kirki ne. Na'am. In dai musulmin kirki ne. Idan kuma kar a ji wata rana ina ta magana akan sai na Abubakar ina faɗin darajojin shi da matsayin da Allah ya masa a wurin shi. Sai wani ya ce mun na zama nasibi. Shi ma kuskure ne idan dai san sai na Abubakar shine nasibanci ai duk musulmi nasu bi ne inda musulmin kirki ne a abin da ake so san ka da sahabban manzan Allah kar ya sa ka samu ko misqal zarratin na kaikayi a zuciyarka dangane da ahlul baiti san ka da ahlul baiti kar ya sa ka samu kaikayi a zuciyarka dangane da sahabbai abin da yasa anan a can na ce kar ka samu kaikayi a zuciyarka ko misqal zarratin dangane da ahlul baiti hmm. amma a nan wajen sahabbai ban ce ko misqal zarratin ba saboda akwai wasu abubuwa da idan an buɗa su akwai yan damuwa kuma abin da yasa na ce ko misqal zarratin su ahlul baiti ina magana a lokacin abin da ya faru tsakanin sahabbai kenan lokacin da aka haɗu tsakanin rigiman da aka yi tsakanin sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda sahabiyar manzon Allah ce da sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda sayyida Aisha tana da darajar da ba za mu zarge ta ba ba za mu ga laifinta ba za mu aibata ta ba saboda sahabiyar manzon Allah ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am sayyidina ali Allah ya kara masa yadda ba za mu ga laifin shi ba za mu aibata shi ba saboda sahabin manzon Allah ne kuma dan shi ne a kanan shi ne to amma kuma wannan ba zai hana in an yi tafsilin matsalar akwai ba mu ce sayyidina ali shi yake ala sawabi shi yake akan daidai akan sayyida Aisha abin da ya faru sayyidina ali ya fi sayyida Aisha dacewa a jamal da aka yi jamal hmm. haka zalika idan aka zo rikicin su na yakin siffin da aka yi da shi da sayyidina muawiya ba za mu taɓa shakhsiyar sayyidina muawiya ba za mu aibata shi sahabban manzon Allah ne amma mun san sayyidina Ali ya fi shi gaskiya akan abin da aka yi Allahu sani duka Allahu akbar duk sayyidina Ali ya fi su gaskiya amma ba za a aibata su wannan ahlul sunna wal jama'a duk sun san haka sayyidina Ali huwa ala sawabi wa ta Allah ya kara masa yadda alal khata amma dai idan har ni da kai za mu yi kuskure mu kuma fatan Allah ya gafarta mana a shi tuban mu mu da bamu ga annabi ba shi sai na muawiya kawai abin da yasa Allah ba zai yafe mai ba dan ya ga annabi to ai kaga in haka ne gani annabi bai da amfani kenan hmm. in dai har ni da ban ga annabi ba zan yi laifi kuma in nemi yafiyan Allah zan yi kuskure Allah ya yafe mani ni da kai duk mun yarda da haka amma shi dan ya ga annabi in yi kuskure ba za a yafe masa ba kaga ai wannan ganin annabi bai amfani ba kenan hmm. to shi sanya tare da cewa mun sai na bisa kuskuren abin da ya faru imamu Ali sheki Allah sawabi sheki akan daidai to amma kuma ba za mu ga aibin shi ba za mu aibata shi ba wannan shine abin da yasa duk ina wannan tafsiri saboda shimfiɗa nake yi maganganun da za su zo baya ina fatan da bin da yasa nake wannan shimfiɗar ni ban zo a nan gurin na zauna ba a matsayin wanda zai kare dukkan yan tijjaniya abin da suka yi dole sai na kirkiro hujja na kare su ba haka nake ba in sun dace muna tare da su muna fatan Allah ya amshi dacewar mu in an yi kuskure mun saba da su akan kuskuren amma ko ba za mu kai su wuta ba za mu kafirta su muna fatan Allah ya yafe musu kuma Allah ya maida su kan daidai ya saukar da su da kuskure ya dora su akan daidai to haka dukkan waɗanda suka yi kuskure saboda kullum yana maimaita da wannan maganar ta Imam Ali Allah ya kara masa da ikhwanu na baghaw alaina kawai ƴan uwanmu ne musulmi kawai dai sun mana tawaye ne so so wannan shine shine mukaddimar da zan yi abu na biyu da zan yi kafin in shiga maudu'i na shine ya kamata mu san bambanci tsakanin tashayyu shi'anci da rafidanci da yawa da yawa mutanen da muke tare da su muke ce musu yan shi'a ba yan shi'a ba da yawa da muke ganin su shi'a ba shi'a ba da yawa har kai da kake kawo waɗanda kake kawo platform ɗinka suna program da yawa kana cewa ga yan shi'a ma ba yan shi'a ba ne ni na san sun sani su ma sun san su ba yan shi'a ba ne su ma sun sani lakin akwai wani abu za su iya yin gardama saboda a karatunmu na gaba ba wannan halkan ba saboda wannan halkan ba zai yi ba saboda na ce maka series ne zamu daukan mas'ala mas'ala muna tattaunawa nukuda nukuda a karatunmu na gaba cikin karatukanmu na gaba da za su zo zan kawo ma'anan tiƙiyya hmm. da abin da suke boyewa bayan tiƙiyya suna yi har ma bayan taƙiyya suna da wani abu na tauriya malaman balaga sun san ma'anan tauriya sai ka faɗi wata magana duk mai sauraron ka sai dauka kaza kake nufi amma kai da wasu mutane kun san kaza kuke nufi na'am yan shi'a suna yin haka sosai oh wato zaka kai wani magana shayi eh, eh. wato mu da muke sauraron ka ba mu fahimce ka ba amma kai da fahimce ni ba Ɗan uwayenka ko kun sa abin da kuke faɗa mu mun san me muke faɗa kuma hausa ce ko in ce in hausawa ne da hausa zami in larabci ne da larabci zami in turanci ne turanci zami bari in baka misali daya eh ana cewa lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira. Na'am. Ka gane? Na'am. Suna tare da na Abubakar Allah ƙara masa yadda. Sai aka ba da ladan tukwici aka ce duk wanda ya gano annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi ko ya ba da labarin inda ke za a ba shi raƙumi ɗari. Mm. To, shela ta isa ko ina. Kawai wani sai ya ga na Abubakar tare da annabi Muhammadu amma ya san Abubakar amma bai san manzan Allah ba. Sura <laughs> ka sai tsara Abubakar ce Abubakar ibn Abi Quhafa ce na amshi. Wannan mutumin ko shi ne abokin nan naka da ake faɗa Muhammadu. Ka gane? <laughs> Sai Abubakar ya ce masa a'a wannan mai nuna min hanya ne. Allahu akbar. Sai mutum ya ce to to to sai tafi. <laughs> Na'am. Kaga Abubakar yana bulaguro. Eh wannan mai nuna min hanya. Eh, a ka'idar matafiyan da saboda za a ratsa daji idan baka san guri ba. saboda hanyoyi sun yi daban-daban kuma ko yanzu a cikin gari idan kai bako ne ka zo tsakiyar gari kana neman wani wuri sai ka nemi mai tasi sai shiga gaba kana bin shi baya kafin yanzu zamanin map da ya zo haka ne ko ka nemi babur ya shiga gaba kana bin shi baya ya kai ka shi ne mai nuna hanya so haka shi mutumin nan ya ga sai abakar da wani suna tafiya tare ya dauka abakar zai je wani wuri ne inda bai sani ba sai ya dauko to suna yin irin wannan in baka san wuri sai ka dau wani mutum yana nuna maka hanya har ya hmm. kai ka sai ka biya shi saboda haka da ce ko shine abokin nan naka da ake cigiya Muhammadu nan sai ce a wannan mai nuna min hanya ne hmm. sai ce a to shikenan sai ya wuce amma shi abokan abin da yake nufi wannan shine mai nuna masa hanya zuwa ga Allah zuwa ga Allah na'am na'am na'am na'am shi ya san me ya faɗa annabi Muhammadu ya san me yake nufi amma shi mutumin bai sani ba shi ba to shi ake cewa tauriya ɗan a suna da wannan shi ba hmm. ba bane shi ba ba bane shi tauriya ake cewa kuma shi a musulunci bai da kowane irin haramci in dai an yi shi akan daidai bai kamata ce ba da kuma a inda an yi shi akan daidai dan ayi inqazin wani alkhairi amma in an yi shi dan ayi zalunci to ya zama haramun hmm. wannan shi ake cewa tauriya ita ku taqiya daban ce ma da wannan so da haka idan yan shi'a ba taqiya suka yi ba sun san su ba yan shi'a ba ne. amma bari in faɗi bambancin shi'anci da rafidanci arrawafid su ne masu son sayidina Ali da sauran sahabbai amma da sauran ahlul bait amma suna kin sahabbai irin su sayyidina Abubakar da sayyidina Umar suna ganin halifancin sayyidina Abubakar da halifancin sayyidina Umar da halifancin sayyidina Usman Allah ya kara musu yarda zalunci suka yi suka kwace shi daga hannun sayyidina Ali amma hakkin sayyidina Ali ne da haka suna kallon su sayyidina Abubakar da waɗannan halifofin azzalumai da duk wanda ya goya musu baya wannan su ne rawafi allazina rafadu khilafata Abubakar wa Umar wa Usman radiyallahu anhu so duk wanda ya ce bai yadda da halifancin sayyidina abubakar ko sayyidina umar ko sayyidina usman da duk wanda ya mara musu baya shi ma yayi goyon bayan zalunci to rafidi ne shi kuma dan shi'a wanda yake da tashayyo shi kuma a'a yana son sayyidina ali kuma shi baya kallon halifancin abubakar a matsayin zalunci tunda mulki Allah ne yake bada shi amma yana da itikadin sayyidina ali ya fi dukkan sahabbai amma ba zai iya zagin sauran ba Oho, na'am. Ba zai iya zagin sauran ba. Na'am. Amma ya yarda sai na Ali ya fi dukkan sahabbai amma ba zai iya zagin sauran ba. Su kuma wannan rafidawa bayan sai na Ali ya fi dukkan sahabbai ko duk wanda ya samu matsala da sai na Ali sai sun zage shi. Wannan shine bambancin rafidawa da ƴan shi'a. So da haka mafi yawan mutanenmu yanzu da muke magana da su rawafid ne ba ƴan shi'a bane. So da haka idan akwai wani mutum da shi ɗan shi'a ne tunanin shi kawai bai zagin sahabbai bai zagin na abakar bai zagin na umaru bai zagin na usmanu bai zagin da aisha Allah ya kara musu yadda gaba da sauransu to shi shi ne ba rafidi ne, to magana mu ba da shi muke ba Ok, ok, ok shi shi ne ba ba ɗan shi ya ke da rafidi za a yanzu Rafi, so da haka duk abin da mu yi magana muna gina magana mu ne duk wanda ya bugo ce shi dan shi'a ne ba rafidi ne, to da Allah ya aje wayan shi ma ba mu da rigima da shi tukuna ba da shi ba da shi muke ba Mun rafidi wanda yarda shi rafidi ne da shi muke magana. Menene rafidi shine wanda yake zagin sahabbai. Kuma suna da wani abu. Amma idan Allah ya sanya wani yayi magana duk za mu haɗu a gurin. Ba zan yawaita kawo maganganu ba tunda na sa akwai da za su bugo su istisara na wasu abubuwa su nemi tahalilin wasu abubuwa idan magana ta kawo mu zamu. Na'am. Yau maudu'in mu wannan duka shimfiɗa ne. Na'am. Maudu'in mu da mu tattauna a yau shine a shin sufaye da rawafi waɗanda ake cewa 'yan shi'a zan ci gaba da cewa 'yan shi'a ɗin sarki zaki ka rike mu wannan point zan ci gaba da cewa 'yan shi'a saboda su aka sunan shine sunan da aka fi sani amma ina nufin rawafid ina nufin rawafid in na ita cewa da rawafi mutane da yawa masu mutaba amma ba su san ma wannan ma'ana ba su gane ba ba za mu gane to amma zan ci gaba da cewa 'yan shi'a amma ina nufin rawafi. to ina so in ce shin akwai wata alaƙa tsakanin 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a shin su 'yan ɗariƙa sun yarda suna da alaƙa da 'yan shi'a ko ko ba su yarda ba su 'yan shi'a sun yarda suna da alaƙa da 'yan ɗariƙa ko ba su yarda ba to idan sun zo sun ce sun yarda da gaske ne ko taƙiyya ce yau shine maudu'inmu mu na yau a gurguje saboda lokaci mu 'yan ɗariƙa tijjaniya 'yan uwanmu da ƴan uwanmu ‘yan kadiriya da sauran duk masu sauran ɗariƙu na sufaye zan yi magana a kanmu gabaki ɗaya rumfa guda rumfar sauwo sufaye gaba ɗaya. Sufaye gaba ɗaya tijjaniya kadiriya eh, da wani da sauran dukkan ɗariƙun sufaye masu sabi da tasawuf. Zan magana a kansu gaba ɗaya shin dukkaninsu suna da alaka da shi ko ba su da ita. Mhm. Amsar shi ne babu. su sufayen sun tabbatar ba su da alaka da shi'a su ma 'yan shi'a sun tabbatar ba su da alaka da sufaye. Hmm. jama'a shai zai fara topikin kina, shai wato ma'ana lo tijjaniya shi'a ba tijjaniya shi'a a babu babu babu babu dalili su 'yan hmm. shi'a suna kawo wata shubuha suna cewa wai ai shi'a mazahaba ce hmm. saboda haka yadda mai mazhabar malikiya zai iya yin dariƙa mai mazhabar shafi'iya zai iya yin dariƙa mai mazhabar hanafiya zai iya yin dariƙa mai mazhabar hambaliya zai yin dariƙa suka ce ai haka mai mazhabar shi'a ba wanda zai hana shi yin dariƙa to wannan wannan idan na zo gabar ba da amsa zan ba da amsa da su shugabanninsu na shi'a su wannan abin da yan shi'anmu na yanzu masu nan da sojan gona da shi akwai tijjaniya shi da suke yi suke batar da 'yan tijjaniya shin magabatansu sun yarda da haka ko su basu yarda ba za mu karanta inda magabatansu suka ce kar ɗan shi'ar da ya kuskure ya danganta kanshi da sufayi hmm. sai dai in taƙiya yake zan faɗi wannan a cikin littafinsu sai dai in taƙiya yake sun tabbatar in kana taƙiya za ka iya yin haka To zan fara da maganganun da sufaye suka yi a kan shin suna da alaƙa da 'yan shi'a ko basu da shi. Akwai zan fara da magana da Ashekul Akbar. Idan an ce Ashekul Akbar a cikin sufa yana nufin Ibn Arabi al-Hatami. Da na faɗin sunan Ibn Arabi al-Hatami. na san wasu daga cikin baɗin izala gaban su har ya faɗi. <laughs> Eh, yan izalar Ibn taimiyya amma. Su eh. a wurinsu ba ma musulmi ba ne. Oho, na'am. Su yan izalar Ibn taimiyya ba? Fatawan eh. Ibn Taymiyyah da yaran shi akan Ibn Arabi ba ta da kyau. Sun tsananta. Sun ce ai zindiki ne. Ibn Arabi. Na'am. Ibn Arabi. Ai Ibn Arabi guda biyu ne. Akwai Ibn Arabi almaliki. maliki akwai ibn arabi al-hatami to duk da malamai sun dan bambance su wajen faɗi da ka ce al arabi ka alif da lam a cikin al arabi ka ce al arabi to al maliki kake nufi ko ka faɗa ko baka faɗa ba idan kuma ka ce ibnu arabi al hatami kake nufi ko ka faɗa ko baka faɗa ba to Ibn arabi al hatami ash-shaykhul akbar ya faɗa cikin al futuhatul makkiyya a babi na hamsin da takwas na alfutuhatul makiyya abin da yasa zan ɗauko maganar ibn arabi al in ana maganar sufaye in aka ce ibn arabi an kai ba in ana maganar ilimin ma'arifa ya aka je maganar ibn arabi an kai ba bi nazar cewa abubuwan da ake zargin shi na cewa yayi guluwi ko yana da aƙidan wadatul wujudi da sauransu ba shine maudu'in mu ba in Allah ya sa wata rana karatu ya biyo mu ta kan wannan za mu tattauna wannan maganar shi abin da ake zargin shi da shi yana da wannan aƙida ma ko bai da ita sannan littafin shi futuhatul makiya da alfusus shin an yi dassi a cikin shi ma ko ba a yi ba duk wannan ba shine maudu'in da muke magana ba kawai dai zan yi istishhadi da abin da ya faɗa akan alakar sufaye da yan shi'a zai faɗi menene mawkifin mawkifin su akan yan shi'a ya suke kallon yan shi'a yake cewa al-khawatiru arba'atul la khamisa khawatir abubuwan da suke zo wa mutum a cikin tunani guda hudu ne basu da na biyar sai ce akwai khatirun rabbaniyun akwai wani khatiri wanda zai zo maka a cikin tunaninka amma ilhami ne daga ubangiji Allah ne ya cusa maka wannan tunanin irin wannan shi ne duk khatiri idan ya zo akan bijirar da shi a ƙur'ani da hadisi idan ƙur'ani da hadisi sun amshe shi ya yi daidai da ƙur'ani da hadisi to shi ne khatiri rabbani wannan ilhami ne daga ubangijinka tabaraka wa ta'ala wanda shikenan sai kai aiki da shi in dai bai ci karo da Qur'ani da sunna ba amma in ya ci karo da Qur'ani da sunna sai ka bar shi sai ce khatiri rabbani kenan akwai khatirun khatirun malakiyun akwai khatiri wanda daga mala'iku yake hmm. bishara ce daga mala'iku akwai khatiri nafsi wanda shi kuma zuciya ce take riya mutum akwai khatiri shaytani wanda shi kuma shaidan ne yake zuwa ya yi maka wahayin shi daman qur'ani ya faɗa mana wa inna shayatina da yuhuna ila awliya ihim li Kuma shaytanu suna yi wa waliyansu wahayi dan su yi jayayya da ku to khatiri shaytani sai ibn al-arabi ibn arabi al-hatimi Allah ya kara masa dace wala khamisa hunaka ba na biyar ba na biyar to abinda abinda zamu karanta anan shine maganan shi akan shi'a sai da sauran firaqud dalla sai ce wa ala haza jara ahalul bid'i wal ahwa'i yace akan wannan khatirin na hudu yayi bayani me al khatirur rabbani yayi bayani akan al khatirul malaki yayi bayani akan al khatirur an nafsi sai yake bayani akan al khatirur shaytani sai ce to ala haza akan wannan khatiri na shaytan jara ahalul bid'i wal ahwa'i yan bid'a da mabiya son zuciya suke tafiya akan shi ne matafiyar su take fa hmm. inna shayatina sai ce asali shaidanu alkat ilaihim aslan sahihan sukan zo su sanya musu tunani su musu wahayi na shaidan amma za su dora musu wani tunani ne asalin mai kyau ne zai fara yaudaran ka da abu mai kyau shi shaidan hmm. shine alkar ilaihim aslan sahihan la na fihi ba wani shakku a cikin shi sun matarat at alaihim at talbisat yace daga baya idan suka amsa sai fara kawo musu abubuwa masu rikitarwa sai fara kawo musu shakku da abin da zai kawo musu rikitarwa shi ya sanya mu a wurin sufaye al-imam abu sa'id muhammad ibn sa'id al-busiri yake faɗa a cikin littafin shi al-burda yake cewa fa khalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa irhuma ma hadaka nusa fatahim kaga da shaidan da nafsu rai kenan ka saba eh. musu hmm. ko da abin da suka zo maka da shi da farko za a ga nasiha ne alkhairi ne a ciki ka yi tuhuma mm. kafin ka aikata dan za su iya maka tarko da wannan daga baya sai su cusa maka sharri sai ce to haka shedan yake zuwa batattu asali sai ya sanya musu wani tunani mai kyau asali sahihi amma idan suka amsa tsara'at alaihim a talbisar sai shedanin nan su fara jefo musu abubuwa na shakku min adamil fahmi ta hanyar rashin fahimta hatta ballu har su kai matsayin sun bata Ko yanzu bu zalika ila shaytani bi hukm al-asli ce to duk abin da waɗannan mutane suka yi sai a danganta shi kan cewa wannan aikin shaytan ne suke yi saboda asali shaytan ne ya dora su akan wannan an fahimta na'am sai ke walau alimu anna shaytana fi tilkal masail tilmizin lahu yata'allamu sai ce sai ce to wa sai ke misali ce wa aksaru ma zahara zalika fi shi'a hmm. to nan ne mahallin shahid din ibn arabi sai ce mafi yawan inda za mu buga misali yadda muka ga wannan zahira ta bayyana ce cikin mutanen shi'a shi'a shaidan ya yi amfani da su sosai tun asali wadda ba su gane ba tun asali shaidan ya yi amfani da su kwarai da gaske ya ce wala siya ma fil imamiyyati minhum ya ce musamman shi'a imamiyya dan san shi'ar kashi kashi ce akwai imamiyya kuma ita ce ake ce al'isna a shari'a akwai shi'a zaidiya akwai shi'a ismailiya da sauransu dai da kashe kashensu. su da hmm. haka ba maganan kashe-kashen shi'a muke ba ya dai maganan al'imamiya mino. minhum su imamiyya su ne waɗanda suka ce imamai guda goma sha biyu na shi'a farawa daga kan al'imamu ali allah ya kara masa yadda zuwa ga al'imamu mahadil muntazar wanda mas'alar mahadima mas'ala ce ta saɓani tsakanin shi'a da ahlus sunna jama'a mu ma ahlus sunna wal jama'a mun yarda da cewa mahadi zai zo saboda sahihan hadisai daga sunna sun tabbatar lakin mahadin mu da muka yarda da shi ba shine mahadin shi'a ba saboda mahadin shi'a eh. ba za ka yi imani da shi ba sai ka yi imani da raja'a shi ma wannan wani mabda ne min mabadi ce so mu mahadin mu ba shine mahadin shi'a ba so kuma ba wannan ne maudu'in har wayo da zan tattauna ba kawai dai na ce farawa daga al-imamu ali shine imami na farko al-imamul mahadil muntazar shine imami ne goma sha biyu wanda shi suna nan suna jiran shi mu ma muna jiran shi amma wanda zai zo din ba shine wanda su suke nufi ba na'am ah so da haka to suka ce duk wanda yayi wani halifanci ba waɗannan ba azzalimi ne ya zalunci ahlul baiti mulkin ba nashi bane to su ne imamiyya hmm. sai ce to musamman shi a imamiyya sai ce fadakalat alaihim shayatinul jinni awwalan farko shedanin aljannu suka fara shigar musu abinda suka ce awala yuhibbu ahlul bait yanzu ku mutane ba za su so ahlul bait ba sai suka fara cusa musu ra'ayin daga soyayyar ahlul bait aka fara ka gani sai ce wastabragal hubba fihim sai ya sanya musu ya kawata musu san ahlul baiti har suka kai geji a cikin soyayyar ahlul baiti wara'au anna zalika min asnal qurbati suke ganin ma ai babu wata hanya da zaka samu kusanci da Allah wadda ta kai soyayyar ahlul bait a war'au anna zalika min asnal qurabati qurabati ila Allah wa kazalika huwa law waqafu yace wa kazalika huwa law waqafu sai ce to abin nan da suka yi da sun tsaya iya nan gaskiya suka faɗa san ahlul baiti san ahlul baiti kuma shine hanyar da za a samu kusanci da ubangiji fiye da kowace hanya da sun tsaya a nan gaskiya ne ya fahimta to daga nan ya fara dora to amma ba su tsaya ba sai ce a illa innahum ta'addaw min ajili hubbi ahlil baiti ila tariqaini yace sai dai ba su kuma tsaya daga san ahlul baitin ba sun fara da shi ne amma daga nan sai suka zarce sai suka zama har sun zama kashi biyu tariqaini minhum man tubdi ila buhuri sahaba daga cikin su akwai wanda wannan soyayyar ta ahlul baiti ta kai shi kin sahabbai a wasabbihim da zagin sahabbai haisu lam yuqaddimuhum dalili ko suke zagin sahabbai suke kin sahabbai dan me yasa sahabban nan ba su yi kaddamar da ahlul baiti akan su ba a wajen khalafa na'am wata takhayyalu anna ahlul baiti aula bi hadhihi almanasib ad-dunyawiyya suka fara tunanin ai wannan matsayin ma na duniya ai da ahlul baiti yafi dacewa ba da wani ba hmm. to wannan su ne nau'in shi'a na farko idan muka zo cikin usulubin da shi'a suke bi wajen dasa wa mutane shi'anci zan magana akan wannan maudu'in za a fara fakewa mutane da soyayyar ahlul baiti yanzu kai sarki zaki an zo a ce ma ka so sai da Fatima Allah kara mace da kace ba za ka so ta ba a sam ko ka so sai na Ali kace ba za ka so shi ba ai ba zauna za ka yi kadira masu ya zo na'am na'am ai kai ne ma ya kamata ka ya ya shi automatic ne haka ne automatic amma za mu gane cewa su ba soyayyar ba ce hadafinsu ba shi bane hmm. duk idan mun zo cikin usulubin da suke yada shi an cinsu za mu faɗi wannan hanyoyin da suke bi eh, Eh, ibtida'an bi mahabbati ahlul baiti ridwanullahi tabaraka wa ta'ala alaihim sai kuma su zarce zuwa ga abin da suke son shimfiɗawa sai ce fakana minhum man qad arafa fakana minhum ma qad urifa wastafada yace har dai lamarin shi'a ya kai abin da mutane suka sani nan ya fantsama a duniya wato na kin sahabbai da zagin su da aibata su wani zai yan shi'a na san yan shi'a za su bugo a nan kila idan idan sun samu layi za su ce ba sa zagin sahabbai za mu yi magana akan magana eh, duk wanda ya bugo ce ba zagin sabai za mu tattauna insha Allah a ah, so da haka gana ji na'am sai ce wa ta'ifatun zadan ila sabbi sahabati alqadaha fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jibril alaihi salam wa fillahi jalla wa azza yace wasu ma yan shi'ar wanda su ne gulatu shi'a su suke ganin kai abun ma fa ba wai zagin sahabbai kawai ba sun fara sukar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da jibrilu da Allah ma gaba ɗaya. ‘Yan shi'a suna sukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Eh a ba'arin gulatu shi'a amma shi'an suna suna musantawa shi'an suna musantawa amma za mu tattauna wannan da su insha Allah. Amma suna musantawa na sani suna musantawa zan faɗi ko dalilin da yasa suke musantawa sai wani yayi magana akan wannan mawdu'i. Amma dai abinda suke suka akan shine me yasa Allah tabaraka wa ta'ala bai aiko Jibrilu da aya karar ba a gaya wa mutane ba rufa rufa cewa Aliyu ya fi kowa daraja a cikin sahabbai kuma in annabi ya mutu shine halifa shine sukan da suke yi hmm. da Allah da Jibrilu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan mi basu nassanta ba nassi sarihi wanda la ya qabalul ihtimal cewa kawai Aliyu shine shugaban sahabbai kuma shi zai halifanci ba manzal dan mi ba kawo wannan ba Qur'ani dan mi hmm. sunnan manzo Allah ba da haka ba dan mi jibrili bai kawo ba shine hmm. kada hinda suke a janabin Allah tabaraka ta'ala da janabin sayyidina rasulullahi da janabin janabin sayyidina jibril yace haisu lam su ala rutubatihi wa taqdimihi fil khilafati lin nas har an samu wani daga cikin su yana cewa wallahi ma ba asal aminu amina ko kuma wani baiti da suke cewa khanal aminu fasaddaha an haidara ko khanal aminu wasaddaha an haidara tallahi ma kanal aminu amina suke cewa al'amin wanda shine jibrilu khana ya yi ha'inci malaka ya ha'inci wanda jibrilu wanda ya cewa la ya suna Allah ma amaru wa falu ma yuwaru shi ne ya shi jibrilu ma musamman Allah ya yabe shi da cewa nazala bihi ruhul amin ala kalbika ar-ruhul amin ruhi wanda yake amintacce su tamfi daga fada Allah Allah ne cewa a cikin mala'ikun ma shi duk da cewa mala'iku la ya'suna Allah ma amarhum to shi kuma Jibril aminu ne a cikin sa amintacce ne shi shi ba a tuhuma shi sai ce to shi ya ka Qur'ani nazala bihi ruhul aminu ala qalbika hmm. ya rasulullah so da haka sai suke cewa to khanal aminu shi wannan aminu din da ake cewa amintacce ne to anan da yayi ha'inci aka ce dan me ce ai sadda ar haidara ya karkatar da annabtan ma daga daga aliyu mana ah. suka ce tallahi mun rantse da Allah ma kanal aminu amina wannan amintaccen da ake faɗa wallahi ba amintaccen hmm? annabcin da su Imam Ali aka aiko a bawa annabci ya ɗauki ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne amma abin da zai hana in ce haka ne karara ka gane suna musantawa ana cewa gulatu shi'a su suke faɗin haka amma su sun ce su a cikin su ma ba wani gulatu suna musanta wannan to amma wannan baitin ko su sun yarda akwai shi amma bari ka je da suka fasarta shi sun mai wata fassara shi wannan baitin ana danganta shi ne zuwa ga wani mawakin shi'a da aka yi a karni na hudu ana ce masa ali ibn hammad al-basri shi yayi wannan baitin yace khanal aminu wa saddaha an haidara tallahi ma kanal aminu al-aminu din nan da kuke faɗa khana yayi ha'inci wa saddaha an haidara ya karkatar da sakon da aka aiko shi zuwa ga aliyu bai bashi tallahi saboda haka mun rantse da Allah ma kana aminu amina wannan amintaccen da kuke cewa wai amintacce ne wallahi ba ba gaskiya bane bai da kowace irin amana hmm. shi baitin sun tabbatar da shi akwai wani alkadi nurullahi shawashtari da abu aliyin alha'iri duk sun tabbatar da wannan baitin zuwa ga kasidar shi wannan ali ibn al-hammad din nan albasri to amma suka mai tawili suka ce a'a ba a gane su ba ba a gane su ba su aminu din nan da suke nufi ba mala'ika jibril suke nufi ba ba mala'ika jibril suke nufi ba suna nufin abu ubaidata amir bin jarrah sahabin manzan Allah nan sallallahu alaihi wasallam wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inna kulli ummatin aminan wa aminu hadhihi al-ummati abu ubaidata bin jarrah cewa kowace al'umma suna da wani amintaccen su sai ce to amintaccen al'ummata shine abu ubaidata amir bin jarrah Allah ya kara masa yadda sai suka ce to ba da jibril suke ba da shi suke saboda haka abin da suke nufi shi abu ubaida shi abu ubaida tibin jarrah ka gane ai ya san cewa ba wanda ya fi dacewa da halifanci sai ali ibn abi talib amma ya zo ya yi mubaya'a wa abubakar suka ce wai haka ake nufi da baita abin da yasa na faɗi wannan Na'am. abin da yasa na faɗi wannan hmm. wasu daga cikinsu wani zai iya bugowa ya ce ai ga abin da mu malamanmu suka ce baitin yana nufi to na faɗa na san da wannan ƙaunin. Hmm. Amma shin da gaske haka suke nufin ko ko ba haka suke nufi ba wani wanda zai kira waya ya tambaye ni tattauna akan wannan baitin zamu tattauna har sai na gamsar da shi ba da Abu Ubaida suke ba da shi sai na da shi malaika Jibril suke insha Allah. Amma <laughs> dan kar wani ya ce na boye na ha'ince su ai ga wani kauli da suke da shi akan wannan baitin ban faɗa ba to na faɗa sun ce ba da jibrilu suke ba da abu ubai da suke to ala ayi halin dai akwai wasu dalilan da za a nuna cewa hatamil da Jibril suke kuma wa hatamil da abu ubai da suke mafi kyawun uzuri da zamu nema musu mu ce eh to mun ji da abu ubai da suke ya fi sassauci saboda idan an danganta shi zuwa ga jibril to wannan ridda ce eh, oh, kamar da na faɗa ni abin eh, ridda ce amma kamar da na faɗa ni abin da na fi damuwa da shi shine a ah, sama wa 'yan uwanmu uzuri da kuma kirawo su su ƙara dawowa zuwa ga hanyar da suka bari kusakuran da suka yi su sauka to mu sama musu uzuri ya fi sauki da mu kawo abin da cin da tawili ne kar mu kai tawili don abin ya kai su zuwa ga radda zuwa ga kafirci ba masu so. da haka wannan kenan a wannan abin da ina magana dai akan shi maganan da shi ibn arabi Alhatami ya faɗa sai ce wa haza kulluhu waqi'un min asalin sahihin yace duk abin da suka kai gare shi na zagin sahabbai da kiyayya sahabbai sai ce in ka lura duka ya faro ne daga wani asali mai kyau wa huwa hubba ahlul bait san ahlul bait kaga san ahlul bait abu ne mai kyau to duk mutumin da kaga yanzu ya koma shi a shi ma da haka ake kama shi a zo a cusa mai san ahlul bait idan ya fahimci darajar su a rika nuna mai ɗiyan annabi Muhammadu ne fa yanzu akwai wanda zai so annabi ya kiyayen shi to da ka fara son wannan sai a fara zuwa ana faɗa maka rigimar da ta faru tsakaninsu da ba'arin wasu sahabbai to ka san da ƙarshe mutumin da bai yi karatu bai tantance abubuwa ba me zai ce sai ce to duk wanda ya taɓa ƴaƴan annabi Muhammadu makin annabi Muhammadu to ka kasa zagin makin annabi hmm. ah, wannan shine asali shine asali cikin tsintar mutane a cikin wadin zagin sahabbai da shi aski okay wato kadan kadan kan da ke koyarwa kenan eh ce kaɗan kaɗan kan da ake koyarwa kenan. Kaɗan kaɗan ɗan shi'a ya taɓa zowa farkon wa'azin shi ya ce ka zaki abubakar ne? Allah ya ƙara masa yadda ai ba zai iya ba. Mm. Abin da zai ce maka dai abubakar sahaban annabi ne amma dai ai ka bai kai ɗan annabi ba. Mm. Ka san sai a maka misali da kanka da abokinka da ɗanka wanne ya fi kusa da kai. Ɗanka. to da haka ake farawa shikenan da an da an gamsar da kai ƴaƴan annabin nan fa suna da wannan matsayin da suka fita kowa sai a zuwa ce to kuma an samu wasu ko bayan mun mutuwa annabi sun samu ƴaƴan nan fa nashi sun yi ta musu kaza da kaza to ai sai ka ce to wannan maƙin ƴaƴan annabi ne haka ne na'am to maƙin ƴaƴan annabi ai maƙin annabi ne to maƙin annabi ko me zai hana zage su asali da haka ne to shi yasa nace akwai usulubi mai hadari da shi a suke bi na da'awansu da kiran mutane zuwa ga shi'anci daga hmm. son ahlul bait ko ina ƙara jaddadawa san ahalul baiti ba shine shi'anci ba ba shi bane dan da san ahalul baiti shine shi'anci ai duk musulmi in dai musulmin kwarai ne to dan shi'a ne na faɗi haka da farko gashi na maimaitawa kuma zan yi ta maimaita wannan kalmar dan kar mutane su ɗauka cewa san ahalul baiti shine shi'anci duk mutumin da yanzu aka zo ana mai kamfen da sa ahalul baiti ya amsa kowa ya zo da wannan kamfen din ko dan shi'a ne amma kar ya saukar da kai daga nan ya matsa da kai gaba idan ya zo ya dora ka akan san ahlul baiti to ka yi katon cirke ka ɗaure kanka a nan kuma kar a zo a kunce ka a ƙara da kai gaba. Dan idan yanzu dan shi'a ya zo sarki zaki. Na'am. Ya yi ƙoƙarin cusa maka san a halin ce ce shine shi'anci. Idan ka kafi akan wannan sannan hankali ya ce janka a jiki sai ya fara kawo maka aibin sahabbai sai kake amsa to shi a wurin shi har yanzu kai ba dan shi'a bane. <laughs> Da kwasan ahalul bait ne shi an ci daga ran da ka amshi shi an ci ai shikenan ka zama dan shi'a. Na'am. amma nan da duk ya ma tallasan ka amsa ka ji kana son su kana ba su kima za ka iya yin komai don su to zai fara kawo maka suka sahabbai a hankali da zarar ka ki amsar wannan suka da yake sahabbai to har yanzu bai da kai shi bane ashe ba shi an ci ba san an ahalul ta wani shi an ci ba shi bane wato wato ma'anan maganan ka wato yasu yasu su ma yan shi'a suna kafirta juna a shi'a ba ba musulunci ba a shi'a wato suna iya cewa wa suna iya gane kai kana cikin mama kai ba dan shi'a ba ne suna iya gane haka to ban fahimci dalilin da ya sake wannan tambayar ba eh domin ka ce in dai kana tare da su bi ma'ana ka karbi shi'an duk da ka karbi hmm. shi'an she har aka sa maka ka karbi shi'a amma sha ka sa maka zagin sahabai kamar irin su sayyidina bakar she baka hmm. sane su ba to a wurin su hmm. har gobe baka zama dan an ba a baka zama ba eh, ka zama abin da ya sa da ce ba fahimci tambayar ka ba da kai maganan kafirci eh. ni ba zan ce yan shi'a suna kafirta wanda baya son wanda ah, wanda yake son ah, ba kafirta fitan musulunci ba kafirta fitan shi'a eh eh wannan kam haka yake eh suna cewa wannan ba dan shi'a bane Na. wannan ba shakka haka yake aqidan su haka ne duk wanda bai zagin sahabbai ko yake girmama sahabbai ga baki daya wannan mutum ba dan shi'a bane okay to waya ta nike ganin caji yayi kasa wai wai wai kuma na sa sun ce temperature wayan yayi zafi sosai ba zai iya daukan caji ba ban san menene faruwa ba <laughs> to amma koda eh amma koda koda ta yi kasa za mu iya canzawa kai tsaye program ɗin ya cika gaba da tafiya amma in canza wata wayar daban? Eh insha Allah za a iya. Za a iya canzawa? Eh za a iya link ɗin da aka sa kan a wancan waya kawai shi ka shigo. Sai in shigo ta wata wayar daban. Eh, eh wannan link ɗin da na tura maka shi za ka eh, tura kan eh, ɗayan wayar. To abinda za a yi ka tura ka sake tura min link ɗin ta Facebook ɗina sai in canza shi wannan ɗin ta kusa mutuwa sai in canza shi sai in hau ta facebook saboda ita wannan wayar da zan hau ba ta da mm. whatsapp in ka turo shi ta whatsapp ba zai hau ba sai ka tura ta messenger kenan okay facebook ta messenger okay ina zuwa barin gani eh amma yanzu zan iya samun community biyar ko goma kafin wannan din ta mutu zan ci gaba da bayani amma ka ci gaba da kokarin turowa din to shi kafin nan sai in canza wayar eh masha Allah na'am kana ji to eh. haka ibnu